أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون kuma don kada ku ce da Allah ya saukar mana da littafi kamar yadda ya saukar da shi ga Yahudu da Nasara da mun kasance mun fi su shirya hakika littafi ya zo muku Allah ya saukar da shi ga annabinku Muhammad da yaranku wannan hujja ce bayyananniya da shirya zuwa ga gaskiya da rahama ga al'umma kada ku ba da uzuri da uzurai raunana ku dogara da raunanan dalilai ba wanda ya fi girman zalunci fiye da wanda ya ta ayoyin Allah ya juya daga gare su za mu yi ma waɗanda suke juyawa daga ayoyin mu azaba mai tsanani ta shigar da su wutar jahannama sakamako akan juyawarsu da bijirewarsu daga gare su